ta ɗauki kafa ta fita ta banni bayan dakon soyayyarta da daɗe ina yi a zuciyata ta yaya zan ji daɗi haba ilo bai kamata ka faɗi haka ba saboda wato yanzu ta samu ɗan birni wanda ya fi ni don haka ta tafi birni ta bar ni ta kuke tunanin zulaiha za ta je birni ta dawo kuma ta dawo gare ni ita haihuwa daga ubangiji ne rashin ta ma daga ubangiji ne da Allah ya yi iko ya ga dama da yanzu kin haifi yarinya tamkar ita kamar ita ko kuma yaro kamar ita a bacin mai eh haka za ka faɗa ai haka za ka faɗa kuma abin da za ka gaya min kenan har ma da gori ma abin da za ka gaya min har ma gori ka yi min wato saboda ni Allah bai ba da haihuwa ba daga gyara kayan ka sai zama da bai zama sauki mura ba sai zama sai cibi zama kari daga na faɗi gaskiya gyara kayan ka ne wanda bai zama sauki mura ba ni ban ce miki ba saboda ka jimmai shine dalilin da yasa na haƙura domin ita ma ta ji daɗin rayuwarta. No ba haka nake nufi ba. Ni abin da na fi so idan aka ce an yi magana, to ta tsaya a mahallinta. Yauwa, in aka yi alkawari, to ai kokari a cikin alkawarin a lokacin da aka yi. Idan ba ka saba zarafa ya zama wani abin kenan daban kuma ba wancan ba. to Allah do annabi kar mu samu matsala kar mu samu matsala ni abin da ya dace in ka bari ta kwarkwance tufa jiki ya susu ce so halitta ce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 za ka furta ba iso ba a boye shi a yi furci ba a ƙinoni ba amanar so amanar so so in dai ka gane hakan to hakan nake nufi to Allah ya yi abin da zai yi kar a sa min lokacin da aka san cewa abin da ba zai yi ba kaga misali ni an ce da ni ga yanda zai na gaya wasu ga yanda zai kuma sai abin bai yi wa haka ba kenan ka gama ƙarshen mun zama guda biyu kunne kar ku bari ta in ka bari ta kwarkwance tufa jiki ya susu ce eh, eh ni na ce a maka magana yarinya ce akwai ah, nake so za a nemi mata makaranta ta ci gaba da karatu kuma ba wai karamar yarinya ba ce gaskiya ta fara karatu tun a garin su no ban san level din karatun ta ban san daga ajina ta tsaya ba amma akwai bukatar na kawo ta samu mata interview sai mu ga irin abin da ya dace da ita sai a neman mata gurin da ya kamata insha Allah ok to ba da mu so na gode sosai insha Allah ya taimaka Assalamu alaikum. Amina zaki shigo. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. So, ki haƙuri kin shigo na kore ki ko? Na san baki ba baki. Kin shigo ne biki mun sallama ba. Shi sana kore ki. Lallai labai kai haƙuri. wallahi na ɗauka kana karatun alkur'ani shi yasa ban yi maka sallama ba saboda da kanka kana yawan faɗan cewa mai sallah da kuma karatu ba a yi musu sallama gaskiya ne amma banda abin amina sautin murya ta yi kama da karatun alkur'ani waya nake kuma kin shigo kin tabbatar da haka so dan Allah ya ƙara haƙuri idan na yi kuskure a wannan lamarin a gafarta mu ko na samu natsuwa na ci gaba da aiki na yadda ya kamata aminatu ita neman gafara a gurin Allah subhanahu wataala kawai ake neman gafara ba a gurin dan adam ba ban kai wannan matsayin ba Allah ne idan aka saba masa ake neman gafararsa kuma ake samun nasara domin ba a ruka bai yafe ba in dai an yi taubatun nasuha insha Allah zan ci gaba da biyayya ko ni ma na samu nasara ko kare ma kuwa ai an ce zama da mai turare ko ba komai yana da amfani dan zaka je ka kana kashin turaren ko da baka siya ba sabanin zama da mai ziga ziga ko da baka kone ba zaka wuni kana kaurin hayaki kin ga Amina in na biya wannan hikaya ki sai a wuna office nan ba ai komai ba dan haka zo na yi magana da shi a office an kammala da duka abin da ake tunanin za a yi a wannan rana ko kwaya. Tun da muka gama su ne files ɗin da na kawo maka zu da kuma wannan proposal ɗin. Eh wannan ba matsala ai tun daga shi na gani za mu nemi shi injiniyan namu in ya so a albashi sai mu bashi sai ga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 sa idan ayi mai dawo ba in yi shiru in yi sauri da lallaba in shiga gida kar umma ta zo ta gani ta zo ta ce daga ina nake ka san eh tsofaffin nan ba sai ana yana da ana aljani hani ne ne zaki dinga mu adda ki ke daga na kike kuma ban sani ba ke baran ga miki idan ma ke aljana ce to nan gidan ya fi karfin ki saboda yayana kullum sai ya yi takara ya yi karatun kur'ani a gidan haba mala ya zaka ce min aljana ni ba aljana ba a ashe ma mutunci to wai ki wa ma ka ki gidan nan kuma ya sunan ki sunana zulaiha to me kika zo gidan nan amma ban sani ba ke da Allah ka kira na ma hankali mana ya za ta ki zo gidan mutane kuma ki ce wai ke ba ki san ma me kika zo ba to ko dai barauni ya ciki ha ba malam ka gana maka kama da barauniya ne <laughs> to ƙwararren su wani kamanni ne da su an irin haka zai ki ga yarinya simi-simi ta yi kwance-kwance tana samun dama ga ta yi wo da kayan mutane na rantse da allah malam ni baban rauni ya bace ba ke wannan kuma ke ta shafa kuma ya gaya miki sunana malam ko kin gaya miki kama da ustazai ne ko dai kema kina iban kayan caji ne shi za kike gani garara garara ya kudin ni ban san sunan ka bane to na ji wa ya kawo ki gidan nan in dai ke ba baraniya ba ce mai gidan ne ya kawo ni ya Alhaji ali <laughs> na da yarinyar nan kin haɗu wato yayi ne shigo to ni kuma fa kai ma Yaya. <laughs> Jiran lawari, kin ga shi ke nan in zama tawa kawai babu wani batun yaya. Mene? <laughs> Za ki gane ni. Ba dai kin shigo gidan ba? Nan shi gan shi yaya ya gane na ya san kyakkyawa na ki so irin ki. Shi yasa akawun ki. Wannan gaya ba gaskiya iya zaɓi wallahi ya faranta mun rai sosai. kyakkyawa kyakkyawa da ke da wanda yake da ji kyakkyawa wallahi kina da kyau abin da za a yi an shiga neman ratsa ruwa ni ma na ma na fito mai kyau kamar ki Assalamu alaikum. Wa alaihi salam wa rahmatullah. Amina. Ya na ganki da ti, ni kuma na san ba zo da shi yau. Ni ce na dafa maka yanzu don ka ji daɗin gudanar da aiki yadda ya kamata. To amma sa ki ne? ranka daɗe ka yi haƙuri na yi ƙoƙarin tare numfashinka amma na san yau ba ta cikin ɗaya daga cikin ranakan da kake azumi kuma idan an kama ka kana buƙata za ka zaɓa hakan ya sama na yi ƙoƙarin sanin ganyayen da kake amfani da su. to amma ban da rigima irin taki amina wani lokacin ma ya kake kika irin kala shayin da nake so. ka manta idan ka zo kana ba mu noma shayin mu sha Ta nan ne na gano ganyen shayin da kake amfani da shi domin ba taɓa shan shayi mai daɗi irin wanda kake zuwa da shi ba. To me abin kyautatawa nan? Aiki kike kuma na biyan ki hakkin ki. To kin ga ai ba wani ba a ciki sabo. Allah bai. Gaskiya ya kamata ka taɓa shayin nan domin na san makin da zan samu a cikin ɗari. Amma da so samu ne na kusan na samu maki ɗari bisa ɗari domin samun ƙwarin gwiwan koyon kyawawan halaye daga gare ka. yan bai ina son ka kyautata mun zato. Ka cire wasu wasi a ranka. Duka abin da ka ga nayi daga gare ka na koya. Saboda Annabi Muhammad sallallahu alaihi Sallam ya ce saka alkhairi da alkhairi yana ɗaya daga cikin kyawawan aikan alkhairi da ɗan adam ya kamata ya aikata. Idan na yi la'akari da kyautatawa da kake yi min a yaushe ya kamata na yi maka abin da ya fi haka To na ji yanzu dai ke haƙuri gaskiya bana jin shan shayi a wannan lokacin saboda akwai uzurka ina so ne zina kammala in fita kuma ina son zan je gida ah, akwai abin da nake so zan yi gaskiya ai duk wanda ya maka hanyar cin abinci da kuma rufin asiranka ya gama yi maka komai a duniya baki na ba zai iya furta abin da ke cikin zuciyata ba na kyautatawarka to na yanzu dai ke hakuri gaskiya ba na jin shan shayi a wannan lokacin saboda akwai uzurka ina so ne zina kammala in fita kuma ina son zan je gida ah, akwai abin da nake so zan yi gaskiya ki na tabbata kana samun nutsuwa da kuma jin daɗi a duk lokacin da kake aiki da kuma kofin shayi a gefenka shi yasa na yi ƙoƙarin faranta maka rai domin a na karanta maka rai yana ɗaya daga cikin sunnonin aikin ofis ɗina waɗanda aka ɗauke ni a kansu su ne wajibi to ai dafa shayi baya daga cikin abubuwan da na dauke ki aiki a wannan ofis da aikin da aka ɗauki ki kina yi saboda haka wannan ki bar wa masu yi su yi su gaskiya ki tafi da shi ba zan sha ba saboda da na kammala abin da nake fita zan ki yabo ba kuma yallaɓai hakan ma karramawa ce a gare ni don ba abin da za yi na gaba kyanka na gode so halitta ce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 dan baki da hankali haka aka saki ki karin in ƙara ganin wannan iskancin ba zan ɗauka ba talaka baki san koma ba kin zo bari ga gaya miki ka ki ƙara ma mutane irin wannan sharma kin ji na gaya miki ashe zan ga wannan lokacin da idanuna kai da kanka ka ɗauki alkawari akan cewa za ka riƙe sa.